ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون a ranar da za a bijiro da waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa ga wuta don a azabtar da su a cikinta kuma a ce masu wannan abin da kuke gani na azaba gaskiya ne ko kuwa karya ne kamar yadda kuke faɗa a duniya sai su ce gaskiya ne mun rantse da ubangijinmu tabbas gaskiya ne sai a ce masu ku ɗanɗana azaba sakamakon kafircewarku da Allah.